baya ka uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau sha tara sha tara ne ko wajen da ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka alman Hajar, kawim باختصار كتاب اقتداء الصراط المستقيم نبب مالمي العلامة محمد ابن علي البعلي وندا يتقيشي لتابع ابن تيمية اقتداء الصراط المستقيم wannan shi ne darasinmu na sha ɗaya a cikin wannan littafin mai albarka karatun da ya gabata shekul islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala yana mana bayanin fuskoki na abinda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa innal yahuda wan nasara la yasbughun yahuda da nasara ba sa da gashin kansu ko gashin furfura fasalifuhum kusaba musu sai yake so ya fito mana da fiqhun da ke cikin wannan hadisi ta bangaren abin da ya shafi ka'ida ta larabci mun karanta wasu daga cikin fuskoki da ya ambata ina zaton za mu tashi fa'idan fa innahu rattaba al-hukma nan ne ko na sama ne wa aidan qala shaykh al-islam ibn taymiya wa aidan idha umira bi fi'lin bismin ضال على معنى عام مريد به فعلا خاصا كان ذلك يقتدي أنه قصد أولا ذلك العام وأنه إنما قصد ذلك الخاص لوصوله بالعام ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wajen yi mana bayanin wancan hadisi da na yi bayani yana so ya fito mana da ma'anar hadisin a fili sai ya a ƙa'ida ta larabci idza umira bi fi'lin in aka yi umarni da yin wani aiki bismin amma da wani suna dalilin ala ma'anan am ne ya ƙunshi wata ma'ana gamammiya muridan bihi fi'lan khassan amma ba wani aiki ake so ke bantacce amma da aka tashi ba da umarnin aikin sai aka bayar da wani suna da ya kunshi gamammiyar ma'ana mu kuma ta ba karatunmu na baya muka ce mutum da yake girmama wannan ya nuna maka wani ce ka girmama wannan ina so ka girmama wannan kaga nan ya baka umarni da suna da ya ɗauki ma'ana gamammiya amma shi abin da yake nufi ka ba shi gurin zama ka ba shi abinci ko kuma ka ba shi abinci yake nufi amma da ya tashi bai amfani da cewa ba wa wannan abinci ba sai ke girmama shi iya abin da ya gaya ma kenan ka ga nan ya umarce ka da wani umarni da wani ismi da wani fi'ili wanda ya kunshi ma'ana ga mammiya amma ba keɓantacciyar ma'ana yake nufi kalmar girmamawa ta haɗa ciyarwa ba shi ruwa ba shi abinci ba shi wurin zama ba shi shimfiɗa mai kyau yi mai kyakkyawan kalmomi duk kalma girmama ta kunsa kaga kalma ce da ta tsabuwa da yawa amma shi kuma wani abu yake nufi ke bantacce shi ne Ibn taymiya ke cewa idza umira bi fi'lin idan aka yi umarni da yin wani aiki bismin da wani suna dalilin ala ma'anan ab wanda yake nuna wata ma'ana ga gamammiya muridan bihi fi'lan khassan amma ana nufin wani aiki ke bantacce kamar da muka buga misali girma ba wannan amma ana nufin ka ba shi abinci da abin sha kana zalika yaqtadi annahu da awwalan zalika la'am. to sai wannan ya nuna kenan wannan ma'anar ga biya ita ake nufi da farko kenan girmamawa to ita ake nufi girmamawa gaba daya wa annahu inna ma qasada zalika al-khas amma yayi nufin wannan keɓantaccen abin da ke cikin girmamawa li usulihi bil am domin in kai in kai gamamman ma'anar to keɓantaccen tashi da ciki idan na ce girmama wannan sai ka ba shi gurin zama ka ba shi abinci ka ba shi abin sha kai mai kyawawan kalmomi Ka ga abin da nake nufi ya shigo ciki da haka ta hanyar yin zaman ban umarnin ka shigar da abin da nake nufi ke mantacce fa fi a cikin maganarka idan ka ce akrim zaidan ka kalli wani ka ce akrim zaidan ka girmama zaidu <coughs> talabani to wannan abuwa bi kake nema in ka ce akrim zaidan girmama zaidu to abuwa bi kake nema talabul lil ikramil mutlaq abu na barko kana neman a girmama shi duk wani abin da yake girmama ka nema yi wa talabul li hadha al fi'l alladhi yahsul bihi al mutlaq kuma kana neman ayi wannan aikin wanda waccan ma'ana gaman ya ba ta samuwa sai da wannan aikin لأن وصول المعين مقتل Bimin المطلق abin da za a yi. to ba zai faru ba ko kuma yana hukunta a samu gamamman idan na ce in aka ce girmama zaidu ana abin da ake bai kai masa duk wani abu na girmama amma kaddara shi wanda ya ce ka girmama shi dan yana rubin ka bashi abinci kaga wajen yin ma'ana ga mambiya dole kibantacciya za ta shiga ciki ne ba da abinci wa hada ma'anan sahih wannan ma'ana ce ingantacciya abinda ibnu taymiya yake nufi da manzo Allah ya ce innal yahuda wan nasara yahudu da nasara la na ba sa rina gashin furfuransu fa khalifuhum ku saba musu kaga saba musu din yana hukunta mu murina. to amma ba a ce ku rina ba ya ce ku saba musu sai aka kawo ta ma'ana gamammiya wajen yin ma'ana gamammiya za ta kunshi kuma keɓantacce da ake nufi To wannan ma'ana ce ingantacciya idan swada fa fitnatan idan ta gamu da kwakwalwa wa zaka da kaifin hankali in tufi a bihi fi kasirin min al-mawadi sai ka amfani da shi a wurare da dama wa ma bihi turuqal bayan wa ma bihi turuqul bayan kuma da shi za a gane hanyoyin bayani ma'ana yana da in ka bai wannan ma'ana in alqur'ani misali yanzu da Allah ya ce wala taqul ma uffin kada ka ce wa iyayenka uff kaga wannan uff kada ka ce idan ka fahimce shi da ma'ana gamammiya ya haɗa duk wata kalma ta munanawa Saki ya shiga ciki faɗan bakan magana ya shiga ciki duka ma ya shiga ciki min babu aula saboda mai saboda ka ɗauke shi da ma'anar shiga mabiya. amma an ka tsaya ka iya wannan kalmar kurin ka fahimta sai zama ka bar abubuwa da dama duk wanda yana mana bayani karkashin wancan hadisi wa aidan haka nan fa inna horar al-hukma maza Allah ya kawo hukunci a cikin wannan hadisi alal wasfi bi harfin fa akan sifar da ya faɗa cewa yahuda ba sa kaza da zai kawo umarnin sai kace da harafin fa yace fa khalifu fa fa yadullu ala annahu illatun lahu min ghairi wajhi sai wanda yake nuna wannan aikin da aka faɗa a baya da wannan umarnin da aka bayar a gaba aka ce ku yi kaza sai nuna yin kaza din shine dalili ne na fuskoki da dama dalili ne na fuskoki da dama da yake nuna ku saba waɗannan Yahudawa ɗin kuma da yake nuna yin wannan aikin kuma saba musu ne. Shi larabci yare ne da hatta harafan da mutum ke amfani da su suna da ma'ana. Kunga ya ce, manzo Allah ya ce, innal Yahuda la yasbaghun. Yahu la yasbaghun. Yahuda ba tare na gashin. Sai ce fa bai ce wa ba sai ce fa khalifuhum. Bai ce wa khalifuhum ba. to wannan faɗin da ya kawo tana gwada wannan aikin da maza Allah ce mai na saba musu ɗin. Dalili ne na yin wannan umarnin, mana yin umarnin manufar yin umarnin don mu saba musu ne. Shi ne dalilin da ya sa kai wannan umarnin. Wani an na wololam ya kulle fafi mukhalafati ta asirin fil amri, bi sabri. Domin kuwa idan da ba ba manufar a saba musu a ce ba wannan manufar ba bukatar ba shi ake nubi ba to da ya zamana lam ya li zikirin fa'ida da ya zama ambatan su bai da fa'ida mana inda ba dandan mu saba musu ake nubi ba da mai amfanin a ce yahuda da nasara ba sa kaza da kura manzo Allah sai ce ku dinga rina gemu ku dinga rina gashin kanku in yi murmura. da sai manzo Allah ba da ku shi to amma jinda manzo Allah ce yahudu da nasara ba sa rina gashin su furfurarsu, kuka sai da ya wannan sannan ya ce ku saba musu to wanda ya nuna kenan sabawar ta kunshi rinawar dan in ka ce ba ba haka ake nufi ba to da ambatan cewa ba ka yi din bai da amfani fa nafsul mukhalafati lahu fil hadi ita karan kanta saba musu din wajen wannan aikin maslahatun akwai wata maslaha a wa manfa'atun akwai wani amfani na ibadillahi mu'minin ga bayan Allah mu'minai bima bihi min al-mujadabati wal mubayanati allati tujibu al-muba'adata min a'mali ahli jahim wani amfani ne wani ce me amfanin saba musu a cikin saba musu akwai nisanta wal mubayana da rabuwa da nisanta da rabewa allati tujibu al-muba'ada wanda wannan nisantar da rabuwa din ita kuma za ta wajabta mai nisa an da ahli jami daga ayyukan yan wuta ma'ana hikimar saba musu din tana daɗa nesanta mu da yin ayyuka na yan wuta idan yanzu ka aka kalli gungun wasu mutane wannan suke ba mutanen kirki ba ka kalli misalin maza da suke yin kitso mu a nan ƙasar hausa in namiji ya kitso kaga ai ya kwaikwayi mata sai ka ce wa yaronka mutanen banza suna yin kitso ka saba musu to wannan saba musu din da zai yi na yin kitso ne shi ya yi aski ko ya gyara gashin shi ba tare da ya yi kitso ba akwai amfani a ciki me ya amfani ne zai ƙara nisanta waɗancan mutanen tunda yadda aka ce kar ka yi aiki irin nasu ke ne na daɗa nisanta ka daga ayyuka nasu to ne abin da ibnu kemiya ke faɗa mana wa inna ma tazharu ba'd al-maslaha fi dhalika liman tanawwara qalbuhu amma ba kowa ke gane matsala da shari'a ta ce a saba musu ba sai ga wanda zuciya shi ta haske yake da fahimta ta addini wa nafsu ma hum alaihi min alhuda wannan abin da suke kai na aiki na tsarin su su kafirai wal khuluq da halaye kar ya kunu fihi madarra zai zama akwai cuta a ciki wannan halayen da ɗabi'un na zai iya zama akwai cutuwa a ciki fa yuna an fi a hana mu wa Umaru bai dadi sai umarni da kishiyar wannan abu mana abinda ibnu taymiya yake so ya gwada mana anan in dai shari'a ce saba wa mutane kaza to koda baka hango amfanin haka ba akwai amfani koda baka hango ba akwai amfani akwai cutarwa a cikin shi shari'a ce kar kai wannan abu dan me ne ma zai min al wal kamal sai a ce kayi kishiyar wannan abin saboda abin da ke cikin shi na amfani da kamala walaisa shay'un min umurihim babu wani abu na al'amuran waɗannan wanda ba musulmai ba da suke aikatawa na wasu halaye da ɗabi'u illa wa huwa imma fihi madarratun aw huwa naqis sai ka samu wannan abin ko dai akwai cuta a ciki ko akwai tawaya ka rike wannan ka'ida ce duk abin da shari'a ta ce kada ka yi to wannan abu akwai cuta a ciki duk abin da shari'a ce ka nisance shi to wannan abin akwai cuta a ciki ko akwai tawaya a ciki ko da kai ba zalo ba inda aka ce kada ka yi din to kada ka yi shine abin da yake gaya mana ana wala tasawwaru wala tasawwaru an yakuna shay'un min umurihim kabiran qattu ba wani abu cikin lamarinsu da zai a ce cikakke ne ba wani abu cikin lamarinsu cikin ayyukan kafirai cikin ayyukan yan wuta da zai zama cikakke ne da har zaka je kana kwaikwaya fa idan al mukhalafatu lahum fiha na manfa'atun wa maslaha da ka saba musu akwai amfani a gare mu akwai maslaha a ciki sai kulli uburim cikin dukkan lamarin duk abin da suke yi in dai muka nisanta muka saba musu akwai amfani gare mu hatta ma hum alaihi min itqari ba'di umuri dunyahu ibnu taymiya ce kai har cikin wani abin da suke kai na kwalkwalewa na al'amuran duniya idan muka saba mun sai kaga akwai alkhairi a ciki na al'amuran duniya yace hatta ba wai na addini ba na al'amuran duniya akwai abin da za ga idan muka saba musu ba biye musu ba akwai alkhairi a ciki yanzu in ka dauki wannan wayar hannu da muke amfani da ita hansu akwai abubuwa da za ga wanda ba musulmi ba da yawa suna yi to in ka kalla a irin wannan abin mu kuma muka nisanta amfani ne gare mu saboda abu ne mara kyau abu ne wanda bai da kyau hatta al'amuran duniya ma na al'amuran duniya su kawata shi su yi mai za ga yanzu misali idan ka kalla yanzu a ci gaba na nasu na na irin turan yamma ya kai yanzu ban ɗaki ma ya kusa ya koma ɗakin bacci in ka ga abubuwan da ake sa mai na na yadda ake yin shi da yadda ake kwalkwalin shi da yadda ake menene a zo a sa madubi da matin tunan dare ana sa madubi a ciki to nan gaba wasu wuraren ba har kayan kallo za a sa har a jarida za a je a gefe kana biyan bukata ka ɗau jarida ka yi karatu kana kaza kada to kaga wannan kwalkwalewa ne na al'amuran duniya irin wannan muka ce za mu je musa ciki kuma mu za mu tutu. saboda kai musulmi lokacin ka mai kima ne da daraja to in ka shiga bayan gida abin da ake so ka yi ka fito ba guri ne ma da shari'a sun nuna mana ba guri bane na zama na shantakewa har in zaka shiga ma aka ce kai addu'a ka nemi tsari daga aljanu maza da mata dan guraren zaman su ne sannan kuma in zaka fito ka nemi gafara Allah naka. shi abin da malamai ta ambata na hikimar da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai fito daga bayan gida yakan ce naka. Allah ina neman gafararka suka ce cikin hikimar haka Shi ne saboda ya kaɗaita wani lokaci da baya ambatan Allah a cikin shi to sai yake neman gafara Allah saboda manzo Allah ya Allah ala kulli ahyani to kaga duk wannan wani abu ne ko kuma irin yadda za ga cikin arna wani ya dau abin hawan Sadiya, ya leke shi da hotuna na abuwa masu rai nan an lika hoton wata mace nan an lika hoton wata nan an lika kaza kaga wannan kyautatawa ne na wani abin duniya to amma mu kuma in muka kwaikwayi wannan ya zama mun yi shirme yana yana nuna tawaya yana nuna kuma yin abin da ma ta a shari'a ma an hana shine ka hotuna na abubuwan da suke masu rai da irin waɗannan abubuwa ɗin da dama to yana gaya mana hatta a cikin wani abu na duniyar da suke yi ba komai zan mu su ba Ba fakar ya kone mudirra bi amrin asila zai iya zama yana yana cutarwa a lamarin lahira shi abin duniya ɗin. Aw bi ma huwa hamma min umuru duniya ko ya cutar da kai a cikin wani abu wanda ya fi mahimmanci kuma a duniya da haka yana faɗakar da mu kwaikwayonsu hatta al'amuran da ba na addini ba to mutum ya ta katsantsan ba komai zai kwaikwayo su a ciki ba domin zai iya kwaikwayon su a cikin abin da ba na addini ba kuma ya zama zai cutar da shi a al'amuran lahira ko kuma a wani abu mai muhimmanci na duniya wabil jumla a takaice da a dunkule fal kubru bi manzilatil marad shi kafirci kamar cuta ce allazi fil wadda take cikin zuciya wa ashaddu kai ya ma fi haka tsanani shi kafirci cuta ce wadda take a zuciya kai ya ma fi haka tsanani wa mata kana alqalbu maridan duk lokacin da zuciya ta zama mara lafiya lam yasihha shay'un min al'adha'i sihhatan mutlaqa to ba wani abu na gabbai da zai zama koyaushe da ayyukan da gabban suke zama koyaushe ingantattu wannan magana ce da yake mai mahimmanci ma'ana kullum ka kalli kafirci a matsayin cuta ce cutar kuma a zuciya to wanda ya zama mara lafiya a zuciyar shi to ba duka ayyuka na gaban shi bane za zama ingantattu dole wani sai idan yayi ma ayyuka sai ka sa akwai gurbatattu a ciki to da haka kai kaffa kaffa da shi idan yana dauke da cuta cutar da za ta sanya ba komai zai zama ingantacce ba shi yasa kuskure ne mu rabe idan mu ce duk abin da suka za mu kwaikwayo su kuskure ne babba saboda suna da cuta a zuciya ta kafirci wannan cutar za ta hana duk aikin da suka yi a gaɓe ba duka ba ne zai zama ingantacce wa inna masalahu Allah tushba a alqalbi bi shay'in min umuri gyaruwa da nagarta Shi ne kada ka yi kamantacce niya da wanda bai da lafiya a zuciya a cikin wannan cikin lamarin ma'ana kada ka bi cikin komai wa in khabi alayka maradu zalika udu ko cutar wannan gaban ta buya a gare ka cewa baka gane wannan gaban na da cuta ba to kadda ka kwaikwayo shi a komai lakin ya annaba anna fasad al'asmi budda an yu'athira fil far'i ibnu jami'a ce kai dai ka gane ya isa ka gane idan asali ya tabu to dole reshe ma zai zama ya tabu da haka da asali na zuciya akwai kabirki, cutar kabirki a ciki to dole ne ayyukansu kuma sai an ga tasirin wannan kafirci kisa ba komai za su yi ka kwaikwaya ba akwai abin da za su yi ya taho ne daga wannan cutar ta kafirci amma idan kana da hankali da ilimi ka tace ka gane to akwai abin da kuma iya zama kyau ne sai ka ɗauka amma ba duka ba ana abin da yake nuna mana ba duka ba saboda akwai cuta a zuciya to kuma zuciya ita ce asali to idan asali ya kamu da ciwo tushe kenan to lalle reshe zai iya tasiratuwa shi sa kamar da muka sha maimaitawa masu cewa tsoron Allah a zuciya yake gaskiya ne amma kuma baya tsayawa a zuciya kadai in dai da tsoron Allah a zuciya sai ya bayyana a gabbai sai ya bayyana a gabbai ba zai a ce mutum yana tsoron Allah ba kuma ya dinga sabon Allah kasa kasa suka ma waɗannan masu garkuwa da mutanen sai ka ji tsoron Allah ya ce ai tsoron Allah a zuciya ke to ai kaga aikin shi yana fassara mana babu tsoron Allah a zuciyar to ai mai tsoron Allah ba zai kama mutum ba ba ba wani dalili ya azabtar da shi ya karɓi kuɗi ko ya kama mutum ya kashe ko ya yanka ko ya ɗebe mai dukiya wannan ba aikin mai tsoron Allah ne? da haka idan ce mana tsoron Allah a zuciya yake sai mu ce a zuciya yake amma kai babu shi me ya nuna babu shi ayyukanka dan bai yi kama da aikin mai tsoron Allah ba amma mutum kaga yana sallah kaga alamu ne akwai tsoron Allah tare da shi kaga yana karanta alkur'ani alamu ne akwai tsoron Allah tare da shi da haka idan kaga yana ayyukan alheri sai ce ma tsoron Allah a zuciya ke ce ai akwai alamu ma to shine abin da Ibn taymiya yake nuna mana anan kabirci cuta ne a zuciya da haka wannan cuta kuma dole sai ta ci tasiri jikin gabbai to wani aikin da ake yi tasirin wannan kafircin ne kada mutum ce zai kwaikwayo a kai wa maninta ba da haza wanda duk ya lura da wannan kad ya alamu ba'd al-hikmati allati anzalaha Allah zai iya gane tashi na hikimar abinda Allah ya saukar fa inna man fi qalbihi maradun wanda zuciyarsa akwai cuta qad yartabu fil amri bi nafsi al-mukhalafa sai ya shakka ma me yasa za ce mu saba musu wanda zuciyar shi akwai cuta sai daga jana wai me yasa shari'a za ce kada ku bai Allah me yasa za ce mu saba mu sai dinga shakka bi adam istibalatihi li fa'idati dan fa'ida bata bayyana gare shi ba aw ya tawahamu anna hadha min jinsi al muluki wa ru'asa ko ya dauka irin umarnin sarakuna ne da shugabanni alqasirin lil ulwi bil ardi masu neman ɗaukaka a bayan kasa ma'ana sai kalli umarnin Allah da manzan Allah kamar umarnin sarakuna da shugabanni wani sa'in shugaba zai iya bada umarni ba dan maslahar ba kai ya bada umarnin ne dan ya nuna daukaka shi da isa shi a bayan kasa to lamarin Allah ko ba haka bane Allah yana abu da hikima kamar yadda yake aqida ahlus sunna shine ayyukan Allah akwai hikima a ciki sai dai ba lalle ka gane ba za ka iya ganewa za ka iya kasa ganewa wala amri ibnu taymiya ce ina rantsuwa da Allah inna nubuwata annabta ghayatul mulki ita ce karshen mulki allazi yu'tihi Allahu man yasha wanda Allah yake ba wanda ya ga dama in kana neman karshen mulki to annabta wa yanzi'uhu man yasha da Allah yake kira wanda ya ga dama mana ibnu taymiya yana so gwada mana nan babu wani mulki da mutum yake da shi a duniya da zai fi annabi ko zai fi manzo babu wani mai mulki a duniya wanda ba annabi ba wanzu za a ce wai ya fi annabi ya wanzu babu annabawan da ya sha bayani akwai bayani da ke gwada annabawa su ma akwai annabawa kuma sarakuna masu mulki akwai kuma annabawa da ba su da mulki ba su da sarauta kalla annabi Suleiman annabin Allah ne kuma malik ne Allah ya ba shi mulki na aljanu da mutane suna yin aiki ko sun ki ko sun so duk abin da yake so shi suke yi da ma yazo yin sanya su aiki yana kishin gida a jikin kwaginin shi da me suna ta aiki sun dauka yana kallon a shi ba sa jin daɗin aiki su sanya mutu ba sai da suka ga ya faɗi gara ta cinye wani abu ya cinye kwaginin ya faɗi sai suka gane cewa a shi ma ya mutu sai kowa ya kama kai shi kaga ya nuna maka yana da kwarjini da iko shi mulkin da Allah ya ba shi a nan mulki ne na ko ana so ko ba a so fi an yi shi ko na maza Allah suna da sallama mutane da aljanu suna bin shi ɗau'an cikin so da ƙauna da biyayya to irin na annabi Suleiman mulki ne da annabta annabi Dawud malik ne kuma ga annabta annabi Yusuf malik ne kuma ga annabta amma a cikin annaba a kowanda kuma ba wannan ba ba sarauta da da wannan a tare da su amma annabawa ne to amma duka biyun kuma babu wani wanda shi zai zo wani mai mulki ya fi annabi babu Dura kada ka ɗauka umarnin annabi irin umarni ne daidai da na mai mulki kurin. Ni mai mulkin da yake ba annabta tare da shi. Walakin mulkun huwa ghayatu salahi man ata'ahu min al-ibad. Mulki ne annabta mulki ne wanda ƙarshen shi shine gyaruwar duk wanda ya mai da'a daga cikin bayi fi ma'ashi wa a duniyar sai da lahirarsu a rayuwarsu da makomarsu mulki ne da duk wanda ya da'a to zai samu alkhairi a ciki wa haqiqatul amri haqiqanin da lamari anna jami'a amalin kafir dukkan ayyukan kafiri wa umurihi da al'amuransa budda fiha min khalalin ba makawa sai an samu wata wani gaba wani gyara wata ƙoba yamna'uha an tatimma manfa'atuhu biha da zai ta hana amfanin ya cika da wannan aikin duk inda ya ce an samu wata gaba walau furida salahi walau furida salahu shay'in min umurihi ala tamami la yantahiqu bi zalika thawab al-akhirah ibnu taymiya ce da za a kaddara ma aikin wannan kafirin ya cika yayi daidai to ai aikin yana da matsala dan bai la yantahiqu bi zalika thawab al-akhirah ai ba zai samu ladan lahira ba kaga aikin dai ana nan dai kamar yanzu a kwanaki da ma akwai ma masu irin wannan manzanin tun baya idan aka samu wani arne da yi wani abu na ta a duniya ya mutu sai ta cewa waya musulmi za mu ce ba zai shiga aljanna ba misali a ce shi ya kirkiro jirgi ko mota ko wutar lantarki ko da tunanin shi a kirkiro kaza wannan abin da yawa al'umma ya ba zai to shi ne ibnu taymiya ke nuna cewa kaddara wannan aikin nashi mai kyau ne to ai ya samu matsala ta wannan bangare ta bangaren ba zai samu lada a lahira ba wannan nassi ne na alqur'ani ba ma wu bayyanta ba ce nassi ne wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum Allah ce me illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli ba abin da ya hana a karbi ciyar wanda munafikai suke sai dan su kafirai ne kaga da kafircin ya hana sannan Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'allahu haba'an mansura muka gabatar da abin da suka aikata na aiki kafirai muka zanya shi ya zama kura a bashekewa Allah ya ce wallazina kabaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma ta iza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah indahu fa waffahu hisaba Allah ya ce ayyukan kafirai kasarabin kamar kawalwaniya ne ya saba zam'anu ba, me je in shirwa in ya hango yana tafiya sai ya hango kawalwediya sai ya ɗauka ruwa ne ta iza ja'ahu lam yajidhu shay'a sai ya zo zai tarar da ba komai a gurin haka kawalwediya take to haka aikin kabiri yake sai ya je lahira lam yajidhu shay'a to kaga ko ba komai ko da ka kaddara aikin mai kyau ne cikakke ne to yana da matsala ta wani bangare dan bangaren babu lada a lahira shi abin da Allah yake kafire in yi aiki mai kyau a duniya sai Allah ba sakamakon a duniya sai ya kirkiri kaza mai kyau sai Allah ya bashi lafiya sai ya jade mai rashin lafiya ba wannan sakamako ne na aikin da yi ko Allah ya kara mai arziki ko ya kara mai kaza dan in ya je lahira bai da komai a gurin Allah to da haka wannan cutar ta kafirci tana hana aikinsa ɗari bisa ɗari ya zama cikakke shine abin da shekaru ta ke faɗa mana anan ba yadda za a aikin kafiri ɗari bisa ɗari zama cikakke ko ya cika a duniya to a lahira kuma yana da tawaya falhamdulillahi ala ni'matul islam godiya ta tabbata ga Allah bisa ni'imar musulunci wanda Allah ya shi musulmi sai ta gode wa Allah domin Allah ya masa ni'ima ba karama ba ko wannan ni'imar kaɗai ta isa ni'ima saboda ita ne mutum zai samu tsira a lahira idan kuma ba musulunci to duk abin da mutum yi a duniya aikin banza ne ya ciyar ya bayar ya wannan ba muna kaddara wanda yi ma wanda ya aikin kwarai din to ya je lahira bai da komai amma inda musulunci inda imani yadda hadisi ya nuna ko daidai da kwayan zarra ne mutum ya yarda ba abin bauta da cancanta sai Allah sannan maza Allah ne sai dai yana yin sako yana yin kaza amma dai wannan imanin nashi bai warware shi ba ya mutu akan wannan to ba zai dawama a wuta ba Allah zai iya yaje masa kuma Allah zai iya mai azaba wa wadan abin da ya aikata inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to amma ba wanda zai tabu wannan sai musulmi amma wanda ba musulmi bai muke yana kafiri to wannan magana an riga an rike ba. da haka godiya ta tabbata ga Allah kan ni'imar musulunci allati hiya a'azamu ni'am wanda ya ce mafi girman ni'ima wa ummu kulle khairin ita ce wa duk wani alheri duk wani alheri yana koma zuwa ga wannan shi sa kamar yadda muka riga muka sani wanda zai ce shi ne Allah ya yi masa ko kaza ko dan bai da kaza to wannan babu shakka jahilci ne da bata domin Allah ya yi shi musulmi to ya ga mai mai ni'ima dan abin da zai biyo baya tsare shi ne kamar yuhibbu rabbuna wa yarda kamar yadda ubangijin mu ya kuma ya yarda fa zahara sai bayani ya bayyana anna mukhalafatahum saɓawa ahlul kitab amurun mashru'un fil jumla a jumlace a dunkule an yi umarni da shi shari'a ne shari'a ne saɓa musu shari'a ne wani haza Kanal imamu ahmad da aka imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a yana nufin ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash wa ghayruhu da waninsa yu'alliluna al-amra bi sabghi suna fadin dalilin da yasa aka ce arina aka ce wanda yake da girma yake da furfura ya rena ta ko yake da gashin kanshi furfura ya rena menene dalili suna cewa bi illatil mukhalafa kullun dan musaba musu shine dalili dan musaba waɗanda suke ahlul kitab fa idza nuhiya an tashabbu bihim fi baqa'i bayad shay ibnu taymiya ce idan an hana mu kwaikwayon yahudu da nasara wajen barin furfura farin furfura allazi laysa huwa min na furfurar da babu muka kata ba wanda furfura ta fito mai ba shi fito da ita ba Allah ne ya kawo ta haka amma ka ce karka bar ta haka safa musu fala an yunha an ihdasi tashabbuh bihim bi tariq al-aula to ko mu kirkire kwaikwayon su a cikin abin da mu za mu kirkira to shine min babu aula a hana in har abin da ba aikin mu bane murmara ce ta fito ba. a gemu ko aka ce ka rina ta dan kake kama da su to ina ga wanda zai kirkira ya kwaikwayo sa yanzu muna dab da da kirsimeti za a yi kirsimeti gobe ko jibi gobe ne ko shirin da biyar ga wata to duk yana cikin irin wannan magana kada mu kwaikwayo su shi kansa asalin kirsimetin dama kirkira ne babu shi addinin nasu kirkiro shi aka yi da sunan tunawa da ranar da aka haifi annabi isa su mu a gurin su annabi isa allah ne abin bauta ne to kai musulmi kada ka taya su wannan aikin saboda wani abu ne na addini na idin su a ciki kada ka taya su wannan aikin kada kuma ka kwaikwayi su shi yasa ba su daidai nan da muke yi da suke magana cewa ba daidai ba ne saboda asalin shi aiki ne na harna kada mu kwaikwayi su a cikin wannan ko da kun ga mana bayani a baki ko da al'amarin duniya ne ba duka abin da suke za kwaikwayi su ba shi musulmi kullum abin da yake yi duba yake yana wa kansa hisabi yana wa kansa hisabi shikenan mutum ya ya ƙara shekara guda yana da shekara hamsin ya kai hamsin da ɗaya ya yi biki to bikin me kake yi kai da kake kwananka na ƙarewa kullum kwanan ƙarewa yake yi inda yanzu za a buɗa ɗan adam adadin shekarun da zai yi a ce shekara sittin aka ɗiba masa yanzu yana da arba'in ko arba'in da biyar ko talatin ko ishirin amma kullum yana ganin wannan sittin ɗin a gaban shi kullum idan aka waye gari shekara ɗaya ta wuce ana kashe abu ɗaya yana gani zai yi murna haka kenan ashe mai hankali ba a mai hankali abin da zai daga yin hisabi hisabi to yanzu ga shi na zama shekara ta hamsin da ɗaya a kaddara in shekara sittin fa zan yi saura tara in shi yanzu duk da muke nan mafi yawancin ba za mu yi mai ta shekarun da muka yi a baya ba mafi yawancin mu za a eh, mai shekara hamsin a nan cikin mu to in ya ƙara hamsin ya yi ɗari nawa ne suke yin ɗari mai shekara arba'in ya ƙara arba'in ya yi tamanin mai shekara talatin ya ƙara talatin ya yi nawa sittin kaga har mai shekara ashirin da yake gani in ya ƙara ashirin ya yi arba'in to kaga ashe shi sa shi abin da manzo Allah ya ce ma dalla da wanda rayuwar shi sai tsawo aikin shi ya kyau tuba ne tsala umruhu wa hasuna amalu haka manzo Allah yake ba Allah da wanda rayuwarsa ta yi tsawo aikin shi kyau kaga ashe abinda manubar ba tsawon rayuwa kadai ba tsawon rayuwa da kyakkyawan aiki hadisi ya zo a cikin bukhari Allah ma yana yanke uzuri ga wanda zai shekara 60 ana ka mutum ya shekara 60 bai bai nutsu ba bai zan mutumin kwarai ba ya ci gaba da abin da yake na na shirme da shiriri ta da karya da me to wannan ba ko a gurin Allah bai da uzuri domin ya kai lokacin da ya kamata wa azantu. tunda furfura ta zo tsufa ya zo kaza ya kamata ya azantu to da haka kada mai koyi da su a cikin abin da zamu kirkira idan har abin da ma ba mu muka fito da shi ba shari'a ta ce mu rana mu saba musu ina ga abin da kuma ya zango zamu kirkira wa na kana hadha tashabbuh da haka wannan kwaikwayo ya kona muharraman yana zama haramun ma'ana kwaikwayon da zamu kirkiro shi mu kwaikwaye su bi khilafil awwal sabanin na barko ne furfura ce ta fito maka sai baka rina ba Ka ga dai kayi kama da su tunda ba sa rina to amma ba za a ce haramun bane kai zai kamar yadda wanda kai zaka kirkira zai zama haramun wa bi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim bukhari hadisi na biyu, kamar yadda ya sa kasa muslim hadisi na 259 daga hadisin abdullahi dan umar manzo Allah ce khalifu mushriki da ku saba mushrikai duk wanda yana kama da nero da sabawan musulmi ba wai ga yahudu bane kadai har mushrikai mushrikai an ce mushrikai su ne masu hada Allah da wani wajen bauta masu bauta wa gumaka ko masu bauta wa bishiya ko masu bauta wa wani kututture ko dutse ko wani ma'ana wata dabba duk wannan mushrikai ne duka da cewa ma dukkan kafiri mai shirka ne da haka mu saba waɗannan ba sun maƙala sai manzo Allah ce uhfu shawariba ku rage gashin baki shine shawari. wa awful liha ku cika gemu saboda su kuma aka fi ne su ma aske gemu suke sai su bar gashin baki to mu mai aka san abin da suke yi fa abdala ta jumlata thaniya min al-ula sai manzo Allah ya canza jumla ta biyu daga ta farko ta farko usfu shawari ku rage wa awfu liha ku cika gemu su kuma suna cika gashin baki suna rage gimu mun kuma ki aka canza amara bil mukhalafati amman zalla ya umarni da asaba abuwan ana abin da yake nufi wancan hadisi na barko sai da ya faɗi ayyukan yace innal yahuda wan nasara yahuda da nasara la yasbuguna ba sa yin rini fa khalibuhum kusaba musu a nan kun sai manzo Allah ya fara kawo jumlar saba wa qalibul mushrikina ku saba mushrikai shine fa abdalal jumlatu thaniya min al-ula sannan manzo Allah da ya umarni mu saba mu sai kuma ya kawo abinda zamu yi na saba mu sabanin wancan hadisi an gane ai amara bil muqalabati amman ya fara umarni da sabawa ta gaba daya thumma khassan sannan kuma ake bi qaddamahu umuman thumma khususan ya fara gabatar da magana a dunkule ku saba wa mushrikai a dunkule kenan komai da komai na saba musu summa khususan sannan sai keɓance ce ku cika ma'ana gemu ku rage gashin baki kama yi kare kamar da zaka ce akrim daifaka girmama bakonka a tsaimhu wa hadithu shi yadda shi kuma kai hira da shi kaga akrim zai baka girman bakonka jimla ce amma men umarni ne sai kuma ka baɗi ke bantacce shi da shi kuma kai hira da shi to haka nan a hadisi qalibul mushrikina ku saba wa mushrikai kaga jimla ce amma sai kuma aka kawo a kebe da aka ce ku rage gashin baki ku cika gemu da aka shi cika gemu da tsere gemu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama jin littafin da za a karanta na sira na wanda yake bayanin shama'il na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowane littafi ka ɗauka sai gaga in zai sifata manzan Allah sai ya ce yana da gemu bal ma za ka ta cewa kana lihiya mai yawan gemu ne haka ake faɗa dan kana littafai irin irin su ashiba irin su ashama inna imam tirmidhi irin su duk inda za ka karanta abin da ya shafi kamannin manzan Allah sai ga an magana gemu an sahabbai ma suna gane karatun shi su suna baya da motsawar gemu shi in ana sallah azhar ko da asar suna baya to yadda manzo Allah gemu yake wo aske mai manzo Allah yana karatu domin shi karatun sallah na sirri ba to ake kai a zuci ba kuskure ne yadda mata suke yi mata sun bi irin wannan karatun sallah a zuci ba a zuci ake yi ba bakin yana motsa abinda ake nufi da sirri shine ba a ji amma bakin ka zai motsa kana karanta fatiha bakin na motsawa shine amma an kurin ka zauna haka a zuciyar kana tsawara ina karanta fatiha wannan ba kai karatu ba a gurin shari'a lam taqra shay'an baka yi karatu ba domin Allah ba baya kafin da abin da zuciya ta tsarsa masa sai ya faɗa ko ya aikata da haka yanzu da wani za bata masa rai ya ciwo masallacin nan ya ji a zuciyarsa cewa in ya koma zai saki matan shi kun ga ya tarsa abin a zuciya amma in bai faɗa ba ko bai aikata ba ta saku ba amma in ya faɗa ba ya ji wurin ya ɓace sai ya buɗe baki ce na sake ta ta sau ko da ba ta sani ba kuwa ko ya rubuta ko ya rubuta ya aje ko ya bata ko ba ta ta dan ai shari'a ta ce ma lam yatakallam aw yaf'al to wannan rubutun aiki ne rubutu aiki ne haka dan mutum wani ya ce ya rubuta a WhatsApp ta bata mai ya ce ya rubuta ya sake ta to har ya tura kuma kafin ta gani sai ya fasa sai ya goge ta saku a gurin Allah da manzansa sai dai ka dawo da ita in na kome ne tunda ka riga ka yi aiki rubuta aiki ne eh, shari'a tana amfani da rubutu ya yi wallazi na amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman Allah ce mai faktubu ku rubuta rubutun shari'a tana itibari da shi idan yanzu mutum ya mutu aka zo aka ɗauko takarda ga ya rubuta abubuwa kuma rubutun shi ne an tabbatar wanda suka zaru suka rubutun shi ne za a amfani da wannan wasiyar in ba ja'ira ba ce ya rubuta wane yana bi na ina bin wane wane yana bi na yana ko bai ga kowa bai rubuta aji inda an tabbatar rubutun sa ne za a amfani da shi abinda kullum za a bincika rubutun shi ne ko ba nashi bane inda nashi ne za a amfani da shi ba za a ce ai rubutu bane bai faɗa ba to dan haka karatu ana yin shi da motsawar lamba to cika gemu wani abu ne da shari'a ta zo da shi sabanin wannan kuma babu shi a sunna ta annabi a mutum ya ya aske gemu ya bar gashin baki haka da haka malamai kusa abin da suka ce ma cika gemu wajibi ne sunna ce ta wajibi ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka masu yin izgiri ga wannan sunna su daina yi su daina yi ne na sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala man zalla ce khalibul yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ba sa sallah cikin takalmansu wala qifabihim ko cikin hukunsu rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito wannan hadisi hadisi ne da yake ya inganta ibnu hibbana da al-hakim da az duk sai inganta shi cewa musafa saba musu ba inna la yusalluna fi diyanihim ba sai sallah ta kalma sallah da takalmi in an yi babu laifi in ba a ba kuma ba dole bane ne mazala yakan yi sallah munta'ilan wa hafiyan yakan yi da takalmi yakan yi babu da haka mu kiyaye wannan yi a nan ɗin ba ana nufin dole ba ne musamman a irin yanayin yanzu da ake masallaci ana gyara shi a shimfiɗe shi a gyara ka in kawo da takalmi za ka ɓata shi mutane za ka kawo da da sauransu to sai ka bar ka inda kowa yake ajiyewa amma a gidanka ne tabar makka ce ɗakin ka ne ka tashi na zira an kai da kanka ba da zai ce wannan ko a gurin da ya zama dole kamar jami'an tsaro da suke cikin ma'ana takalminsu. su an ce a cire sai an yi minti goma ana cirewa minti goma sawa kaga irin wannan in sun zo gurin da yake za a yi sallah matukar ba najasa cikin takalmin sai su sallah da takalmin ba sai su cire ba idan suna da alwala kenan kuma ba alwala kaga dole mutum ya cire ya yi alwala da haka yin sallah da takalmi babu laifi sai dai kurin fikihun da yake ciki mutum ya kiyaye inda zai idan kuma yi da takalmin zai zama fitina ga mutane to bari shi shine daidai kada mu ce ce dan tabbaka wannan kuma ko da mutane za su guje shi mutum ya je garin da ba a da ilimi ba a san addini ba yanzu ake gwagwarin fahimta kurin a zo yin sallah a ga ya shigo da takalmi shi ya haka yace ai sunna ne su kuma sai ba su taba gani ba iyaye da kakanni kaga daga nan za su fara gudun shi to kaga wannan kuma babu hikima a ciki sai ka cire tunda wani abu ne da ba dole ba sai da shi da dole ne sai ake sai sai kai amma ga da gobe an saba sallar jana'iza ba mu cire da shi duk kowa ya riga ya saba to da haka irin waɗannan abubuwa ana yin su ne gwargwadon guri da aka samu da yanayi da kuma yadda ilimi yake a gurin amma dai saba ya hura da nasara ne wa qala manzo Allah ce faslu ma bayna siyamina abinda ke bambanci tsakanin azumin mu wa siyami ahlil kitab da azumin ahlil kitab akalatu sahar cin abincin sahur da haka sahur sunna ce mai karfi hadisi da dama sun nuna ma manzo Allah ya gaya mana Allah da mala'iku suna yin addu'a ga masu yin sahur kuma lokacin sahur lokaci ne mai albarka dab da bullowa alfijir to da haka yana cikin bambancin azumin da na ahlul kitab wannan sahur da muke ci rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi fadalla sai wannan hadisi ya gwada annal fasla bainal ibadatayn rabewa din tsakanin ibadun guda biyu ibadan mu da ta ahli kitab ka rabe ka bambanta din amrun maqsudun wani abu ne da shari'a take so da haka ce a ayi dan me dan mu rabe tsakanin mu da su kun ga a sallah ma ba sa yi da takalma aka ce mu a azumi ba sa saura aka ce mi ke nuna a babin ibada ma abu ne da ake so mu rabe wa qad sarraha bi zalika bi qawlihi wanda Allah ma ya fito ya faɗi wannan a fili inda yake cewa ya zalu dinu zahiran addini ba zai gushe ba yana madaukaki ma ajjaran nasu fitra matukar mutane sun gaggauta buɗe baki wannan hadisi zamu ga kafa ya ce akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da shi wa ibn maja min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu wa akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi min hadisi sahal ibn sa'd da haka hadisi ne da ya inganta yana na alamun daukakar addini ne a mutane zama suna kula da buɗe baki لأن اليهود والنصارى يؤخرون domin Yahuda da Nasara suna jinkirtawa, mu zai aka ce to mu ko mu gaggauta. Yahuda da Nasara ba sa buɗe baki in sun yi azumi sai taurari sun fito. Yana daga cikin tace da Shi'a da Yahudu a wannan bani. Su ma Shi'a ba sa buɗe baki sai rana ta bada dare ya yi duhu ya shiga. Dama malamai sun ce sun yi kama da su a wurare da dama daga cikin akwai wannan wajen. za ga ko yanzu dan sha azumi rana ta bada ba zai sha ruwa ba sai ya ga duhu sai taurari sun fito wa mal maqsud bi irsalir rusul manufar aiko manzanni an ya zahara dinullah ala dini kulli addinin Allah ya zama madaukaki kan duk sauran addinai fa nafsu mukhalabati to saba musu min akbari maqasid bi'sa ke yana daga cikin manya-manyan dalilan aiko annabawa tunda ma'ana da shi za Allah ce addini ba zai gushe ba yana mabayyani madaukaki matukar mutane sun gaggauta buɗe baki to yahudu da nasara ba ta gaggauta to kaga kenan yana daga cikin manufar aiko annabawa dan addinin Allah ya zama aladdini kullihi ko to kuma ga abin da zai sa addini ya zama aladdini kullihi shine gaggauta buɗe baki kenan saba musu ɗin yana ɗaya daga cikin manya-manyan makasirin isa abin da ya sa aka aiko ma'ana annabawa da manzanni waka za ƙala haka nan manzo Allah ce la tazalu ummati bi khairin al'umma ta ba za su gushe da alkhairi ba au qala ko ce alal fitra suna kan daidai ma lam yu'akhiru al-maghriba ila an tashtabika nujum matukar ba su da magariba ba har sai taurari sun mutu matukar ba su haka ba ba za su gushe ba suna kan alkhairi rawahu ahmad wa ibn majah imam ahmad da ibn majah suka rawaito waɗannan hadisai a cikin sanadin kowanne daga cikin akwai rauni amma in ka hada su suna karfafa juna suna zama hadisi da yake hasan da ghairihi za iya kaba hujja da su da haka wannan hadisi ke gwada mana al'umma ba za ta gushe da alkhairi ba ko ta zama tana kan daidai matukar ba ta jinkirta magariba ba zuwa kullowar taurari wa qaulihi da faɗin manzo Allah isna'u kulla shay dangane da matan ku masu jinin al'ada ku yi komai da su ghairan nika amma banda saduwa su kuma yahuda da nasara ba su in mace na al'ada fitar da ita ake daga gida ba a cin abincinta ba a zama da ita sai a kai ta bayan gida a ce zauna can sai ta daina al'ada sannan ta dawo to mun sai manzo Allah ce ko komai ku yi ghairan nikah banda saduwa fa qalat al yahud sai yahud suka ce ma yuridu hadha rajul wannan mutum ba ba abin da yake so an yada amin amrina shay'an baya son ya bar wani abu cikin lamarin mu illa khalafa na fi sai ya saba mana lokacin da manzo Allah faɗi wannan hadisi aka ce yahuda da nasara in mace na al'ada ba sa cin abinci da ita ba sa zama da ita sai manzo Allah ya sabai ko ku yi komai da matan ku amma ban da saduwa ya ga yahudu suka ce ka wannan ba Allah duk wani abu da muke yi ba zai bar mana komai ba sai ya saba mana rawahu muslim muslim ne ya rawaito wa kazalika naha an salati inda tulu'i shamsi haka nan ya hana yin sallah yayin da rana take kullowa lokacin da rana ta kullo kai an hana nabila. wa mai hada yadda ta ba za ta fadi mu'allilan Maza Allah yana mai faɗar dalilin yin haka bi annaha tasjudu la al hina idan domin a lokacin tabire na mata sujada masu bauta rana in ta duwo din nan za ta hudu ta kunno sai da shi mata sujada in ta dauza da bada sai shi sai aka ce to mu kada mi a lokacin wa annaha tasru baina qarnay shaytanin kuma tana kullowa tsakanin kahunnan shedan guda biyu Ta kada mu je mu sujada dan kada mi kamance ne da su fa fihi tanbihun a cikin wannan hadisi akwai fadakarwa da jan hankali ala anna kulla ma yaf'aluhu al-mushrikuna da abinda mushrike suke aikata min al-ibadati na ibadoji wa ya da makamancin haka mimma yakunu kubran na abinda zai iya zama kafirci ne aw ma yadda ko sako ne bin niyya da niyya ma'ana su suna yi da niyya yunhal mu'minuna an zahirihi to an hana mu'mine kada su yi wannan wa in lam yaqsiru bi kafdal mushrikin ko da ba niyyar su ce da ta mushrikai ba saddan lizari'a dan toshe koba ka ake zuwa kafirci wa hasman lil madda dan yanke gabar abin gaba daya a yanke shi kada a je a fada cikin abin da yake ba daidai ba ina gane ya kamata mu tsaya Allah ya kai mu rana yake insha Allah ta'ala za mu dora ubangiji Allah madaukakin sarki muna tawassuli da wannan karatu da muke yi Allah ka ba mu zaman lafiya wannan kasa ta mu albarka Allah wannan kokari da hukumomi suke yi shugabanni da jami'an tsaro na ciki da na ɓoye Allah ka taimake su Allah ka agaza musu Allah ka kawo mana ƙarshen wannan musiba da bala'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin